بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر أشرند ترى قوة الربيع الأول hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da tara ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 49 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr az-Zur'i ad wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islami athani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da abubuwan da ke da alaka da rayuwa da tafarki da manhaji da al'adu da addini da zamantakewa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke gudanar da baki ɗaya harkokin rayuwarsa babu shakka ibn qayyim al-jawziya ya kai matuka wajen tattara bayanai da tsara su bisa tsari mai ban sha'awa dangane da dukkan abin da ke da alaka da hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malamai suna jinjina masa akan wannan aiki musamman saboda dubi da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da gidansa nesa da iyalansa a halin tafiya na aikin haji a ƙasar makka daga garinsu ƙasar dimashq allah ubangiji ya saka mashi alkhairi muna karatu a cikin faslin da ke bayani akan hukunce-hukunce ko tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gudana akai dangane da sujudus sahwi sujudar rabkanuwa wadda ke kama masallaci idan ya samu wani ainihin tangarda a cikin lissafin raka'o'i ko aiwatar da gabobin sallarsa Za mu tashi a inda mala yake cewa wa salla yawman fa sallama wa sarafa wa qad baqiya min as-salati raka'a wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ya gama ya sallama sallah wan sarafa ya juya ya tafi wa qad baqiya min as-salati raka'a ashe kuma akwai sauran raka'a guda a sallar ma'ana sallah ce mai guda hudu amma kuma yayi uku sai ya sallame ya tashi fa adrakahu talha ibn ubaidillah sai babban sahabi ɗaya daga cikin al'asharatul mubashiruna bil janna radiyallahu anhu talhatu dan ubaidillah sai riski manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salama fa qala sai ya ce da shi nasita min as-salati raka'a ya manzon Allah ka mance raka'a guda a cikin wannan sallah faraja'a fa dakhala al-masjida sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya dawo ya shiga cikin masallaci wa amara bilalan fa aqama as-salah yasa bilal ya ƙara tayar da ikama fasallalin nasi nas raka'atan zakarahu al-imam ahmad rahimahullah sai zo aka sake ainihin ta da iqama aka yi raka'a ɗaya gal wannan hadisi imam ahmad ya kawo shi kuma isnadin shi ingantacce ne insha Allah ma'ana idan aka samu tangarda da sallah aka yi mantuwa har sai da aka firfito gaba ɗaya daga masallaci ya zama tsakanin sallah da tsakanin wannan tunawa an samu lokaci mai tsayin da gaba ɗaya an gama sallacin kowa ya fita za a iya samun irin wannan matsala a fito ana tattaunawa ana maganganu ana tunanin an rage ko ba a rage ba wani lokaci kuma ma a fara tunanin to menene ma wajihin da shari'a ta bayar domin sahu ba abu ne da ke faruwa kullum ba galibi irin wannan in ya faru har aka riga aka fito da za ka ga da limamin da Mamudin da za a shiga cikin rudu me za a yi shin za a sake sallar ne gaba daya za a koma ne a ci gaba daga inda ake to gashi a manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya kamata a yi idan aka koma sai a tada iqama sai ai raka'a ɗaya cikakkiya daga kabbara kamar ta harama kenan karatun Fatiha da sura da ruku'u da dagowa har zuwa a gama raka'a ɗaya cikakkiya bayan an gama fa sai kuma a yi ainihin sujuda ta rabkan nuwa din ina fata mun gane wannan Wasallar sallar zuhura khamsan wata rana kuma aka samu yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar azhar yayi raka'a biyar ma'ana ya ƙara akan abin da ya kamata yi faqila lahu sai aka ce da shi da fi salati ya manzan Allah yau fa an yi ƙari a cikin sallah ne ko kuwa Ƙala wa ma zaka yace me kuka gani ƙalu suka ce sallaita hamsin raka'a biyar ka sallata jada. sajdatayni ba ma sallama sai yayi sujuda guda biyu bayan da ya sallame muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka fitar da wannan wa sallal asra wata rana kuma yayi sallal asr raka'a uku thumma dakhala manzilahu sannan ya shiga cikin gidansa fa zakkarahu an sai aka je aka tana mai cewa raka'a uku fa akai fa kharaja fa Labihim bihim raka'a thumma sallama sai ya fito ya musu ragowar raka'a guda sannan ya sallame thumma sajada sajadataini sannan ya sujuda guda biyu thumma sallama sannan ya sallame to mu lura anan jama'a kun ga wancan ƙari ne aka yi wanda ya salla raka'a biyar shi ma yayi sujuda bayan ya sallame saboda sai da ya riga ya sallame sannan aka mashi tambihi sai ya sujudin kawai wannan kuma ya rage ne raka'a uku yayi haka kuma a nan ma ya yi sujuda bayan sallama muna so mu faɗi wannan ne saboda za mu zo mu karanta ra'ayoyin malamai game da ina ne ya kamata a yi sujuda kaza ina ne ya kamata a yi sujuda qabliya ko diya sannan shin suna iya wakiltar junansu ko ko dole keke da keke sai an yi wannan za mu ji bayanan da malam zai akan haka insha Allah sai ce fa hadha majmu'u ma hafiza anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min sahwihi fi salati wannan su ne wato muhimman abubuwa da aka tattara bayanan da aka samu na dangane da rafkannuwa da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a sallah wa huwa khamsatu mawadi kaga wuri biyar ne wa qad tadammana sujudahu sujuduhu fi ba'dihi qabla salam a wani wuri yayi sujuda kafin sallama wa fi ba'dihi a wani wuri kuma ba'dahu a bayan sallama kadeji inda ya kamata ya zaman tahiya na farko bai yi ba da ya miƙe da ya gama sai ya sujuda thumma sallama sannan ya sallame kaji kuma inda yake ainihin wato ya sallame raka'a biyu yazo ya jona bayan da aka yi magana na zuliya dai ne ya jona aka yi sallah nan ma ya sujuda kafin ya sallama ga wannan kuma da ya sallame da ya raka'a uku ya tafi ya dawo ya sujuda ya cika ta ya sujuda bayan sallama ya sake yin raka'a biyar ya sujuda ainihin wato kafin sallama ko bayan sallama a gin sannan ya sake yin uku wata rana ya zo ya cike sannan ya sujuda bayan sallama an samu yana yi wata rana kafin wata rana yana yi bayan sallama fa shafii rahimahullahu sai shafi'i Allah ya kara masa rama sai ya ce kulluhu qabla salami shi sa dukkanin sujuda ta rakannuwa to ayi ta kafin sallama wajihin istidlalin shi shine idan aka sallame to an fita daga sallah babu yadda za a gyara ta to kaga wannan wajahin da ba a samu a aikace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi bayan sallama ba za a iya karɓar shi cewa eh babu shakka idan an sallame to duk abin da ya faru a bayan sallama kamar ya faru ne a wajen sallah don mun karanta anan cewa idan mutum yana sallah idan yayi sallama ɗaya ta dama sai ya tusa babu matsala domin sallama ta ɗayan nan ta fitar da shi daga sallah matsalar kawai shine yanzu ba shi da alula idan zai sake wata ibada ta sallah kamar nafila kenan a bayan wannan sallah to yana buƙatar sake alula to kenan kaga ashe abinda zai faru a bayan sallah da zaran an sallame to a wajen sallah yake wannan zai karɓu inda ba a samu a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda bayan sallama ba kamar yadda zamu ji imamu ahmad zai mayar da wannan ainihin wajihi ga ainihin wato imamu shafi Allah ya kara musu rahama gaba ɗayan su wa qala abu hanifa rahimahullah kulluhu ba'da salam shi kuma abu hanifa mazhabin sa yace to gaba ɗaya dai a dinga yi bayan sallama ma'ana sai an gama sallah an tantance abin da ya kamata a yi an rage ne ko an ƙara to sannan sai a yi gyaran sallah sai ce wa kala malikun rahimahullahu kullu sahawin kana nuqsanan fi salati fa inna sujudahu qabla salami imam malik malamai suna cewa shi ne as'adul mazahib a cikin wannan mas'ala ta watan sujudar rafkanuwa shi sai ya raba Ya ce duk inda aka rage wani abu to ai sujuda kafin sallama ya zama an yi jabru an ɗaure wannan ragin kenan wa kullu sawin kana ziyada fi salati fa inna sujudahu ba'da salami yace duk rafkanuwar da kuma ƙari ne a sallah wani abu mutum ya ƙara to za a yi mata sujuda ne bayan sallama la'akari da wannan hadisin da ya ce da ya zo da labarin annabi yayi raka'a biyar sai ya sujuda bayan sallama kaga ƙari ne can kuma ya miƙe bai zauna ba sai sujuda kafin sallama kaga ya rage zaman tahiya na tsakiyar sai zama imam malik ya fi kowa a cikin malaman nan dacewa da ra'ayin da ya kama da a ce kaman istinbatsin shi kai tsaye daga tattaruwan nasoshin ina fata muna fahimta jama'a sai ce wa idan istama'a sahwani idan aka samu rafkanuwa guda biyu a sallah daya ziyaratun wa nuqsan ya rage ya ƙara fasujudu huma qabla salam to su ma sai ayi kafin sallama ina ma'anar ragi da ƙari shine ya zo inda ya kamata ya zauna sai bai zauna ba ya miƙe kaga ya rage wannan miƙewa wannan zama sannan wannan miƙewar da ya kafin zama ita kuma ƙari ce ma'ana ya miƙe kafin zama ko wata sura makamancin haka ko kuma ya yi wannan rafkannuwa a gaba kuma sai ya ƙara yin wata rafkannuwa haka dai suke faɗa malikiya cewa idan aka samu haduwar rafkanuwa guda biyu da qabla salami wannan shine mazhabin malikiya babu shakka malamai suna tarwij suna yabawa wannan mazhabi game da ainihin wato a mas'alata ta sujudus sahwi wa qala abu umara ibnu abdul barri ibnu abdul barri namari yace hadha mazhabuhu wannan shine mazhabin imam malik la khilafa anhu fihi babu sabani game da wannan mazhabin dangane da al'amarin abin da aka roto daga maliku walau sajada ahadun indahu li sahwihi bi khilafi zalika da za a samu wani yayi ainihin sujuda a wajen rafkan wasa da saɓanin wannan inda yayi ragi sai bai yi kafin sallama ba sai yayi bayan sallama inda yayi ƙari yayi sujuda kafin sallama ma'ana mutum ya akkasa abin da suka bayar faja'ala sujuda kullahu ba'da salami yayi gaba ɗaya bayan sallama aw kullahu qabla salami ko dukkanin shi kafin sallama lam yakun alaihi shay'un babu matsala li'annahu indahu min babi qada'il qadi bi ijtihadi domin a gun malikiya wannan sujuda na rabkannuwa tana cikin babi ne na alƙali ya hukunci da ƙoƙarinsa in ya dace lada biyu in bai dace ba lada ɗaya amma aikin shi ba zai ɓaci ba da ikhtilafil asaril marfu'ati saboda an samu bambanci tsakanin hadisan da aka ɗaukaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mas'ala wasalafi da kuma sabanin da aka samu a ra'ayoyi magabata min hadhihi al-ummati fi zalika magabatan wannan al'umma dangane da wannan mas'ala ta ainihin sujud sahwi jama'a kun ji mazhabin Imam Malik da ƙarin bayani daga babban malami a Malikiya shine al Abu Umar Ibnu Abdul Barr namari Allah ya gafarta musu gaba da wa amma al-Imam Ahmad rahimahullahu fa al-Asram shi ko imamu ahmad dan Hambali Allah ya kara masa rahama sai aka ruwaito cewa al-asram daya daga cikin ɗalibansa yana cewa samitu ahmad ibn hanbal yus'alu an sujudis sahw naji ahmad ibn hanbal malamin mu ana tambayan shi game da sujudar rafkanuwa qabla salami kafin sallama an ba'adahu ko ko bayan sallama yaushe ya kamata ayi fa qala sai yace fi mawadi'a qabla salami a wasu wurare kafin sallama wa fi mawadi'a ba'dahu a wasu wurare kuma bayan sallama kama sana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kamar yadda manzon Allah ya aikata sai da ka samu kanka irin yadda manzon Allah yayi sai kai irin yadda yayi sai yace kama sana annabi sallallahu alaihi sallama hina sallama min isnataini kamar yadda manzon Allah ya aikata lokacin da ya sallaci raka'a biyu thumma sajada ba'da salami sannan yayi sujuda bayan sallama ala hadisi abi hurairah fi qissati dhil yadayn kamar yadda yake a cikin riwaya Abu Huraira a kissa ainihin sahabun nan dhil yadayn wanda muka ji a baya wa man sallama min thalathin yace wanda kuma yayi sallama ah, a raka'a uku sajada aidan ba'da salami shi kuma sai yayi sujuda bayan sallama shi ma ila yau ala hadisi Imran ibn Husayn karkashin hadisin Imran dan Husayn wanda Muslim ya ruwaito mun ji shi a baya wa fit taharri a yanayi kuma na kirdado inda mutum ya shiga shakka bai san raka'a nawa yayi ba inda yake so ya kirdaji me ya fi kama da abin da ya sallata yasjudu ba'da salami nan kuma zai sujuda ne bayan sallama ala hadith ibn mas'ud akan hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda aka ce ainihin an yi sallah raka'a biyar kamar yadda muka ji shi wa fil qiyami min idan kuma mutum ya miƙe sanda ya kamata ya zama tahiya na farko yasjudu qabla salami nan kuma sai ya sujuda kafin sallama ala hadith ibn buhaina kamar yadda yake a riwaya ibn buhaina wanda aka ce yayi sallah raka'a biyu nan ya miƙe bai zauna ba ya ainihin fita daga masa ya miƙe bai zauna ba wa fi shakki idan kuma mutum ya samu kanshi a cikin shakka yabni alal yaqin sai ya gina a bisa abin da yake da yaqini akan shi kamar yadda hadisi yazo karara akan cewa idan mutum hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa idan shaidan ya zo ya kawo maka shakka a cikin sallaka to ka gina akan abin da kake da ne akan shi ka cika sauran sai kai sujuda ainihin kafin sallama manzo Allah ya ce wannan sujuda za ta zama ka ka dirmusa goshin shaidan ne da hancin shi a cikin tako ka wulakanta shaidan kenan ka yi watsi da abin da ya kawo maka na shakka wannan hadisi al ah, abin nan ah, al-Imam Ahmad ya fitar da shi da da Tirmidhi za mu zo mu ci shi a gaba insha Allah sai ce wa fil yaqini aw fi shakki yabni ala al yaqin wanda ke da shakka ya gina akan yaqinin sa wa yasjudu qabla salami ala hadisi abi sa'id al-khudri sai ya ainihin wato a yi a ya gina akan yaqini ya sallaci sujuda qabla salami hadisin abi sa'id al-khudri wanda imam muslim da tirmidhi da abu dawud suka fitar wa hadisi Abdurrahman ibn Auf da kuma hadisin Abdurrahman dan Auf wanda Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar da shi hadisin da yake ishara na Abu Sa'id kamar da muka faɗa shine hadisin idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla falyabni ala yaqini shine hadisin ainihin wato riwayan Imam Muslim din ko sai ce qala al-asram asram ya ci gaba da cewa fa qultu li Ahmad ibn Hanbal bayan da imamu ahmad ya bayar da wannan fatawa ina zaune na ji an masa tambaya ya yi wannan bayanin sai na ce da shi Allah shiga gafarta malam fama kana siwa hazihi almawadi to abinda kuma ba waɗannan bane wato waɗanda ba a taɓa samu irin su sun faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yaya za a yi yasjudu fiha kulliha qabla salam qala yasjudu fiha kulliha qabla salam sai imamu ahmad ya ce duk wanda ba wannan ba to ina ba da fatawar cewa a yi sujuda kafin sallama li'annahu yutimmu ma na kasamin salati saboda zai cika abin da ya ragu ne na sallashi, shi sawa'un ƙari yi ko ragi to sallar ta samu tawaya daga asalin surarta yanzu ba ana kallon an ƙara ba ne ko an rage a ta canza asalin yanayinta abu yayi yawa ko yayi kaɗan ya saba wa asali ko ma'ana da miyar da aka cika mata gishiri da wanda ba gishiri dukansu an samu kuskure to yanzu yaya za a yi kenan yace sai ya sujuda kafin sallama saboda gyaran sallah yake to kaga inda suka bambanta da Imam Shafi'i kenan shi Imam Ahmad yana ganin inda ba a samu wani hadisi akan irin wannan surar bane za a yi sujuda kafin sallama inda ko aka samu to za a lazimci abinda hadisin ya karantar za a lazimci abin da ya faru a kissar hadisin sawa'un yi ne kafin sallama ko bayan sallama amma shi imamu shafi sai ce duka duka su juda kafin sallama ne sai ce walaula ma ruwaya anin nabi sallallahu alaihi sallama ya ce kai da ba don fa abin da aka ruwaito daga manzan Allah na cewa ya yi su juda kafin sallama ba su juda sujuda kullahu qabla salami da zan ce ne duka su kafin kafin sallama ne li'annahu min sha'anis salati dan sujudan yanzu wani abu ne a cikin sallah fa yaqtadihi qabla salami wannan yana hukunta ayi kafin ayi sallama wannan dai falsafa ce cewa wani abu ne a cikin sallah don haka aslan ya kamata ayi shi kafin a gama sallar ne walakin aqulu Ahmad dan Hanbali ce amma abin da nake cewa kullu ma ruwiya anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sajada fihi qabla salam fa innahu yasjudu fihi qabla salam ba'da salam na'am kullu ma ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sajada fihi ba'da salam duk da nafi ganin dacewa ai sujuda kafin sallama amma duk inda aka ruwaito cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda kafin sallama bayan sallama fa innahu yusjadu fihi ba'da salam to anan ayi bayan sallama din wasa'irus sahwi yusjadu fihi qabla salam amma duk wanda ba wannan ba to kafin sallama za a yi wannan fatawan al-Imam Ahmad ibn Hanbal kenan wa qala Dawud ibn Ali Dawud ibn Ali al-Zahiri kenan yace la yasjudu ahadun lis-sahwi illa fil khamsati mawadi' allati sajada fiha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama intaha yace gaba daya ma sujudu sahwi babu inda za a yi in ba wurare biyar din nan ba din da ka samu wata rafkannuwa wadda ba irin waccan ba to babu sujuda sallaka ta yi saboda mene saboda inna allaha tazawaza an ummatil khata wa nisyana wa mastakru alayhi ce saboda tunda ba a samu annabi yayi ba in kai kai kari a sallah zahiriya kenan jama'a ba kiyasi babu ainihin ta'alil dan su ba sa aiki da kiyasi kaga duk wancan kiyasi ne da waɗancan malaman suka kai amma fatawar shi ba daidai bace jama'a kaulan wahidan a wani lokaci zahiriya suna dacewa da abin da yake shine daidai tsayawa akan nasi gam amma abin da suke yi na wato su zama non flexible ba sa motsawa to wata rana kuma baya dacewa da usulul shari'a da musamman shi kanshi mas'ala ta kyamatar kiyasi da yin Allah wadare da shi da kuma wato yin abin nan shonin away ijma'i shi kanshi ma'ana watsi da ijma'i da kyamata da suke wa kiyasi mugu kyamata babu shakka akwai akaisa waɗanda ba a karɓansu saboda fasida ne na ɓarna ne amma akwai kiyasoshi waɗanda dole za a karɓe su domin kallon umumi na maqasid shari'a me yasa shari'ar musulunci alal misali ta hana shan giya don kiyaye wato hankalin musulmai kar musulmi ya fada cikin hauka da tambele wanda ya daga cikin al-maqasid al-uzma na shari'ar musulunci to sai aka ce duk abinda ba sunan shi giya ba ko ba da sunan giya aka yi shi ba idan yana bugarwa shin a haramta shan shi ko ba za a haramta ba yan zahiriya sai su ce ba za a haramta ba dan ba sunan shi giya ba inna mal a'malu niyyat ko da yake anan hanafiya ma sun dace da su a mazhabin hanafiya idan aka yi ma kunu a gida ko fara ta kwana ta tsami ko da kana ji kana gani cewa in ka sha ta bugar da kai to za ka sha kayaka za su ce saboda ba da niyyar giya aka yi ba rashin haka ne aka samu malami yana kantar da hadisi sai imamu hakim suratu hadisi daga gare shi malamin hadisi ne yana zaune yana karantar da hadisi amma kuma yana da fara kwananniya da yake sha eh haka suke suka da labari kana yashrabu nabiza ala mazhabi ya kasance yana kwankwadan abu mai saka maye a bisa mazhabin shi na cewa duk abin da asali ba giya aka yi ne yayi ba an yi ne yayi kunu ne sai ya lalace zama ko, to hayan sunan shi kunu a wurin hanafiya kaga wannan ba daidai bane jama'a domin asalin maqsad din ne, katange musulmi daga samun kansa a irin wannan matsala ta wa kwakwalwarsu to idan ka sha lisho ko ƙasar kwata ko ko sunayen abubuwan ne jama'a ka san mu sadai ba mu san su ba totalin yawa ire-iren dai waɗannan abubuwan da ake sha ko wiwi ko linda ko wane ne idan ka sha su za ka samu buguwa ko ba za ka samu ba za ka samu buguwa ko to suna da hukunci ɗaya da giya to sai ba zahiri ya ce sam bai yadda ba ba giya bane su sai ya ja maka ayoyi umumiyat cewa kana haramta halas sai ya ja maka aya umumi ya neme kai ka wuta wala taqulu lima tasifu alsatukum kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba kaga wannan umumi ne da ba zai shigo ba anan to irin wannan yana nan da yawa a cikin mazhabin zahiriya amma muna faɗan wannan muna cewa kuma babu shakka akwai ilimi mai ɗimbin yawa a cikin littafan zahiriya musamman littafan Al'imamu ibnu hazmin muhammad ibnu ali ibnu hazmin musamman su ainihin wato muhalla da al-ihkam fi ahkam da ire-iren littafansa akwai ilmomi masu ɗimbin yawa kuma an samu tangarɗa tunda mutane aka dinga kyamatar da su littattafan sai zama kowa yayi watsi da su sai zama an yi asarar ilimi mai yawa da ya kamata a samu ƙwararrun malamai ne su karantar da littafin muhalla Sunai suna tacewa suna faɗan ainihin nan daidai ne nan ba daidai ba ne sai a samu fawa'id ɗin da ya kamata a more su na malanta a cikin fiƙihu da iya gwara mazhabobi da iya istinbati da kuma yadda ake ainihin wato hararo dalilai a inda ma baka tsammanin su duk wannan akwai shi a cikin littafin Ibn Hazmin da makamantansu in banda ma zuwan Ibn Hazmin shi fa Dawudu ibnu Ali az zahiri an manta da shi tare da cewa mu'asiri ne na sa al-Imam al-Bukhari a cikin karni na uku ya rasu kuma babban malami ne ya raya kasar Bagadaza amma ilimin sa an yi watsi da shi an kyamatar da mutane daga irin ilimin sa sai zama an yi asarar ilmomi da dama ka kwatanta da irin abinda ƴan uwan ahlus sunna suka yi ma malaman mu a garin a kasar nan ta Najeriya na Jafai irin su Mala Albani da ire-iren shi Allah ya gafarta musu aka samu wasu da suke cewa su ahlus sunna ne in court suka dinga kyamatar da musulmai game da karatukan waɗannan malamai sai zama su waɗannan musulman sun yarda da waɗancan malaman sun anshi maganganunsu akan cewa su malam albani muhammad awal na suka fiƙihu ba gaskiya suke karantarwa ba girma suke nema maganganu iri daban-daban na shari da ƙage da ƙazafi sai suka yi asarar sauraron waɗannan ilmomin suka yi asarar gane bayanai da sanin karatukan da malamansu ba su san su ba sai a makare a ga wani yana nadama ko yana tsinuwa yana Allah ya isa cewa malam wane ya cuce mu da ya tare mu ya hana mu zuwa mu koyi karatuttuka na alkhairi to kaga wannan malami ne ba na Allah ba wannan dujal ne jama'a ba malami bane duk malamin da ya tarar dalibi ya ce kar ka koyi karatu a gun wani malami to dujal ne makaryaci ne shine ma'anar dujal jama'a amma cewa za ka yi in dai ka koya ma ɗalibanka karatu mai kyau ku je ku saurara sai ku iya tantancewa ɗalibi mai koyon karatu a karan farko shine wanda za a iya hana shi sauraron kowa a katange shi sai sauraron waɗanda ake da aminci game da su to amma wannan kai ma ka san ƙarya ne abin da kake faɗa game da su ka san ƙarya ne san zuciya ne ya hana ka ka bari a saurare su daga baya kuma ran da aka je aka ji su sai a ta tsine ma albarka domin dama ka'ida kenan cewa rayuwar ɗan adam ko zuciyar ɗan adam ta da wani curiosity tana da wani son bin diddiki na duk abin da aka ce katta yi za ta fara tunanin to wai me yasa ne aka ce ka yi ba ganin yaro duk abin da ka zo ka aje kawai kai wurgi da shi a tsakar gida ba za su kula shi ba amma wanda ka zo kana rike da shi kana boyewa kana so ka shige da shi daki baba me wannan suna so su san komai sun san yana da muhimmanci kenan amma wanda yake tsakar gida ba ruwan su da shi so haka duk sanda kake cewa kar a saurari malam wani kamar kana mai campaign ne akan a saurare shi karanta tarihin musulunci me faru da qurayshawa sa mutane suka yi a baki a ƙofar gate din kasar makka duk wanda zai shiga su ce mishi mene inna nuhadhiruka gulama bani abdul muttalib muna raba ka da sauraron dan gidan abdul muttalib a hirdin ka ba ka bashi fa innahu yaqulu kalaman yufariqu fari bainal mar'i wa zawji yana faɗan zance wanda yake raba mutane da danginsu mun ja maka kunne kunne ya ji jiki ya tsira amma da sun faɗi wannan magana waɗannan mutane suna shiga sai su fara cewa wai menene kuma wannan kai ku zo mu je mu ji wani kuma sai ya gama an mishi renin hankali shi yanzu za a gaya mishi abin da zai saurara da wanda ba zai saurara ba bari ya je ai shi ma yana da fasaha da wayau zai iya gane gaskiya daga ba gaskiya ba sai ya je ji da irin haka su Abu Dharr suka musulunta da ire-iren su so da haka ita gaskiya jama'a magana mai magana baya canza ta daga gaskiya kamar yadda ƙarya surutun mai surutu baya mai ta gaskiya waƙi'i jama'a waƙi'i baya juyawa duk yadda ka kai ga surutanka ma'ana yanzu da muke cikin rana waƙi'iyan muna cikin rana ne wuni ko babu surutun da za ka yi ka gamsar da cewa mutane yanzu dare ne in ma ka iya gamsar da su ba zai juya ya zama dare ba yana nan dai a rana da ka in ka ɗaga abu fari ka ce mutane baƙi ne ya zama ka fi su wayo da sayar lisan suka yadda baki ne abu ba zai koma baƙi ba baki ne kawai a idansu wanda ka sa musu kwantsa ta sihirin da kai musu da kunnuwansu da karfe su da daɗin baki da ka duk sanda kake waɗannan maganin ka sani jama'a ba sa tabbata duk wani abu na ƙarya yana da iyakarsa duk wata magana wadda ba gaskiya ba sai ta bayyana ko ba daɗe ko ba jima Allah ya tsare mu da shine sai malam ya ci gaba da cewa wa amma shakku falam ya'rid lahu sallallahu alaihi wasallama shakka bata taba bujirowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ba bal amara fihi bil bina'i alal yaqin amma dai yayi umarni da cewa a gina abinda ake akai akan yaqini ma'ana kai ne kana sallah ka tabbatar dai kayi tahiya ta kani, kana iya tana kayi tahiya ta tsakankani da ka tashi kana cikin yin wata raka misali kayi ruku'u ka dago sai ka shiga shakka shin wannan raka'a ta uku ce ko ko ta hudu ko kuma ka yi sujuda ta biyu ka ɗago ka zauna sai ka shiga shakka shin wannan zaman da kai ta hiya ce ta ƙarke ko ko jilsatul istiraha ce ka ka shiga shakka to sai ka gina akan abin da kake da yaqini akai idan yaqinin ka shine ka tuna cewa ka yi ta hiya to sai ka gina akan biyu kenan idan yaqinin ka cewa ka tuna bayan ta ka yi jilsa sai ka gina akan uku ba yadda malikiya suka ce suka gina alal aqalli ba a alal yaqini zaka gina da su cewa suka ka gina alal akalli idan kana tsammanin uku ne ko hudu to ce uku ne rinjaye ga uku biyu ne ko uku rinjaye ga biyu ba rinjaye zuwa ga aƙalliya nasu ya ce ba rinjaye zuwa ga abin da kake da ainihin yaqini akai ina fata mun gane wannan jama'a sai yake cewa wa isqatu shakk da yin watsi da wannan shakka was sujudu qabla salami da yin sujuda kafin sallama qala al-imam ahmad ash-shakku ala wajhaini al-imam ahmad yace shakka iri biyu ce akwai al ana hukunta ta ta hanya biyu amin akwai al-yaqinu zakai hukunci da asalin abin da ka yaqane ka sallama cewa haka yake sai kuma tahri da kuma kirdado wato zato marin jayi yaya wannan yake ce famar raja ilal yaqini wanda ya koma zuwa ga yaqini alga shakka to sai ya watsi da shakka wa sajada sajatai sahwi qabla salam sai ya sujuda guda biyu kafin sallama ala hadisi abi sa'id al-khudri bisa wancan hadisin na abu sa'id da ainihin al-imamu muslim da wasu malamai suka fitar wa idza raja'a ila at-tahri wanda kuma ya kasa tuna yaqini sai ya koma zuwa ga abin da yake kirdado marinjayin zato wa huwa aktharul wahmi shine wato ka sa makanka ainihin zato marinjayi shine ma'anan alwaham anan abinda kake tunani ka rinjaye da tunanin da kake ganin ya fi maka kusa da gaskiya sajada sadatai sawi ba salami shi kuma wannan sai sujuda bayan sallama ala hadisi ibn mas'udin alladhi yarwihi mansur bisa hadisin ainihin wato abdullahi dan mas'ud wanda ainihin mansur ya ruwaito intaha magana imam ahmad ta kare sai malam ya ce wa amma hadithu abi sa'idin fa huwa hadisin abu sa'idin da muke ta ishara shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza shakka ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya samu shakka a cikin sallarsa falam yadri kam salla bai iya tuna raka'a nawa yayi ba a salasan am arba'an shin uku ne ko hudu falyatrahi shakka yayi wurgi da wannan shakka wal yabni ala mastaiqana ya gina akan abin da yake da yaqini thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima sannan ya sujuda guda biyu kafin ya sallame wa amma hadith ibn mas'ud fa huwa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawaba shi ko hadisin ainihin wato Abdullahi dan Mas'ud shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan ɗayan ku ya samu shakka to ya kirdaji menene abin da yake as-sawab daidai thumma liyasjud sajadataini sai kuma ya sujuda kwaya biyu muttafaqun alaihima wadannan hadisai gaba ɗayan su bukhari da muslim sun fitar da su wa fi lafzi sahihaini thumma yusallimu thumma yasjudu sajadataini a wani lafazi a cikin bukhari da muslim aka ce sai ya sallama sa'annan ya sujuda guda biyu bayan sallama wa hadha huwa alladhi qala al-imam ahmad wannan shine abin da imam ahmad ya faɗa wa idza raja'a ila at-tahri sajada ba'da salami cewa idan ya koma idan mutum ya hujja da at sai ya koma yayi ainihin sujuda bayan sallama to kaji su guda biyu din ba karo ne da juna ba a'a matakai ne guda biyu da mutum zai dauka wajen warware shakka ko dai ya warware ta da yaqini in yana iya samun yaqinin idan ba shi da yaqini sai ya koma kan at-tahri domin shakkan mataki mataki ce akwai wanda ma za ta iya ruɗa mutum gaba ɗaya ba zai iya fahimtar komai ba sai abin da ma mu suka gaya mishi a baya ko kuma shi kada yake sallah ya zama cikin ainihin wato da warwara ta yaya zai akwai kuma wanda zai zama shakka shi zai iya kirdadan wani abu da ya tuna yayi a baya sai ya warware wannan shakka ta hanyar taharri kenan wal farqu indahu bambanci a wajen imamu ahmad baina taharri wal yaqin tsakanin ainihin wato kirdado da kuma yaqini annal musalli idza kana imaman cewa shi mai sallah idan limami ne bana ala ghalibi zanni wa akthari wahmi sai ya gini akan marinjayen zaton shi da mafi rinjayen tunaninsa wa hadha huwa taharri wannan shine kirdado fa yasjudu lahu ba'da salami sai ya sujuda bayan sallama ala hadisi ibn mas'ud kamar yadda ibn mas'ud ya ruwaito wa in kana munfaridan idan ko shi kadai ke sallah bana alal yaqini to ya gina akan abin da ya tabbatar yana da yaqini akan shi wasajada qabla salami nan kuma ya sujuda kafin sallama ala hadisi abi sa'id bisa hadisin wancan abu sa'id al-khudri wa hadhihi tariqatu aksari ashabihi fi tahsil zahiri madhhabi wannan shine tafarkin da mafi yawan ɗaliban makarantar Imam Ahmad suka bi wajen yin bayani akan mazhabinsa game da wannan mas'ala ta sujudin rafkanwa wa anhu riwayatani ukhra yani kuma an ruwaito wasu riwayoyin daban guda biyu daga gare shi ihdahuma annahu yanbani yabni alal yaqini mutlaqan daya daga cikin su tana cewa ko da yaushe a gina akan yaqini huwa mazhabu shafi'i wa malik wanda shine mazhabin imamu shafi'i da malik wal ukhra wata riwaya kuma daga imamu ahmad ala ghalibi dhannihi mutlaqan cewa ko da yaushe a gina akan zato marin jayi wa zahiru nususihi innama yadullu ala al-farqi bayna shakki wa bayna adh-dhanni al-ghalibi al-qawi amma mafi yawan maganganun Imam Ahmad suna nuna cewa ya bararrabe ne tsakanin shakka da kuma tsakanin zato marin jayi fama ash-shakki yabni alal yaqini idan shakka ce to a gina akan yaqini Kuma aksarin wahmi aw adh-dhanni al-ghalib yataharra idan ko yana cikin zato marin jayi ne to sai ya kirdaji abin da yake ganin ya fi kusa da gaskiya wa ala hadha madaru ajubati ce duk amsoshin da ya bayar akan haka suke kai kawo wa alal halaini hamlul hadithaini wallahu a'lam kuma a wannan yanayin guda biyu haka ya ɗauki hadisan guda biyu ɗaya ya sa shi ga shakka ɗaya ya sa shi ga ainihin wato taharri Allah shi ya fi sanin daidai wa qala abu hanifata rahimahullahu fi shakki shi ko abu hanifa Allah ya ƙara masa rahma ya faɗa game da shakka ya yace idza kana awwala ma arada lahu idan ya zama a cikin farkon sallah wani abu ya bujiro maka na shakka ista'ana fassalata to sai ka sake sallah kawai ma'ana kai ne ka zo kana cikin sallah kafin ka gama fatiha raka'a ta farko sai ka fara tunanin anya nayi kabbara harama kuwa to yace kawai ka sake sallah tun wuri tunda ba a mai nisa ba fa in arada lahu kaseeran idan yana ta bujiro maka kana ta samun wasu wasi. fa in kana lahu dhannun ghalibun idan kana da wani zato marin jayi bana alaihi sai ka gina akan shi wa in lam yakul lahu dhannun idan bai da wani zato bana alal yaqini sai ya gina akan yaqini kamar yadda muka ji a cikin mazhabin al-Imam Ahmad insha Allah jama'a wannan shine karshen fasli da malam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya tattauna game da ainihin mas'ala ta sujudus sahwi Allah ya kara mishi ainihin rahama Allah ya kara mishi ladan aikin sa sai ya ce faslun ولم يكن من هديه صلى الله عليه وعلى wa وسلم taghmidu ainihi fi salah ba shi daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama rufe ido idan yana sallah akwai wanda suna sallah sai ga idan su a rufe musamman ana bada wannan fatawa ga wanda yake sallah a inda mutane suke wucewa ko a inda akwai wani abu mai kwalliya zane ko wani design a jikin bango ko makamancin haka to maimakon ya dinga kallon wannan waje yana samun wasu wasi a cikin sallah ko maimakon mutane ko yara da ke giggilmawa suna ɗauke mai hankali a sallah to kawai sai ya rufe ido ragon da ya kuma irin addinin yan coci kenan rufe ido ya kuma kama da addinin coci kamar da mu zo mu ci to baya cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana sallah ya dinga rufe ido وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء من جاء بايا فصل da ya bayani akan تشيوا cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karkatar da idansa ganinsa zuwa ga kan ɗan yatsarsa lokacin da yake yin ainihin wato tahiya wala yujawizu basarahu isharatahu kuma idansa baya karkacewa daga wannan ɗan yatsa da yake nuni da shi kamar yadda muka ji a baya al-Imam Muhammad Abu Dawud da sai suka rawaito wa zakaran Bukhari fi sahihihi an Anas radiyallahu anhu kala kana qiramul li Aisha satarat bihi janiba baitiha Bukhari ya ambata ya ruwaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cewa Aisha tana da wani kiramun kiram shine labule wanda yake shara-shara wanda ba shi da kauri wanda yake kaman see through haka ko transparent labule wanda mata suke yin kwalliya ta rufe wani bangare na ɗakinta ma'ana ta tara wani waje kamar window ko makamancin haka ko kofa shikenan satarat bihi janiba baitiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce da ita wata rana amiti anni kiramaki ki cire muni wannan labulan naki haza wannan labulan ki cire shi daga nan wajen fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati hotunan da ke jikinsa zane-zanen da ke jikin shi ba su bushe ba suna bujiro mini a sallata kaga ashahid shine da yana rufe ido walau kana yughmidu aynayhi fi salatihi lama aradat lahu fi salatihi da yana rufe ido da ma bai gani ba ai ko wa fil istidlal bi hadha al hadith nazaru ibnu qayyim yace to amma fa akwai tababa game da kafa hujja da wannan hadisin li anna allazi kana ya'ridu lahu fi salati domin za a iya tambaya a ce abin da yake bujurowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallarsa hal tadhakkuru tilka tasawir ba'da ru'yatiha shin tunanin abin da ya gani ne a cikin waɗannan hotuna au nafsu ya koko asalin ganin ne zama kun gane tawilin kuwa shine mutum ne yana sallah da ya kabbarta sai zama gaban masallacin akwai wani design da aka yi irin yadda ake masallatai gayu din nan ko a cikin gida ne labulan da ke gaban gabas din da kake sallah sai kana kallo kana kallo shin abin da kake kallo ne kake reflecting ko ko kallon da kai mishi na farko sanda ka daga za ka yi kabbara kuma ka sunkuyar da kanka idan kana wajen sujuda kaga yanzu baka kallon gaba idan kana kallon wajen sujuda amma ganin da ka mai tun farko bai gushe ba yana bujuro maka shine ibn qayyim yake cewa wani zai iya faɗan haka yace ai ba wai idan shi na kan wajen bane idan shi na nan a wurin sujuda amma kuma yana tunowa a kwalwashi shi cewa na ga wani abu yanzu daka ba wai yana kallon tasawir din bane a'a yana kallon ya sunkui da kanshi ne kaɗan daidai wun su da shi kaga babu hujja a ciki a bisa wannan etirat din sai ce <clears throat> au nafsu ru'yata hadha muhtamalun yace kuma wannan abu ne da zai iya dauka wa hadha muhtamalun ɗayan ma zai iya dauka wa abyanu dilalatan minhu abin da yafi wannan hujja qarara shine hadithu aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama Sallafi khamisatin laha a alamu cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi sallah a cikin wata riga wacce ke da zane-zane fa nazara ila a alamiha nazaratan sai ya kalli jikin rigan kallo haka falan man sarafa yayin da ya sallame qala sai ya ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm a dauki wannan riga tawa a kai ma wani tela ne ko kuma wani mai ɗinka kayayyaki mai suna abu jamin mai sai da kayayyaki wa atuni bi anjabiyati abi jahmin ku zo mana da anjabiya wata irin riga ce wadda ake kiranta da suna anjabiya a wancan lokacin dangantaka zuwa ga kasar da ake yin ta ko makamancin haka kamar yadda ake cewa riga a ce yar zaria ko yar kano ko yar madina da ko yar china gwargwadon kasar da aka yi ta ina fata mun gane wannan fa innaha alhatni anifan an salati wannan riga ɗazu ɗin nan ta karkatar da ni ta ta ainihin wato shirye da ni daga sallata sai malam ya ce wannan shi bukhari ya fitar da shi sai ce wa filistidlali bi hadha aiban ma fi wannan ma akwai matsala game da hujja da shi in inji ibnu qayyim id gayatuhu annahu hanat minhu iltifatatun ilaiha domin abinda kawai za a ce shine wani waige wannan abin ya ja shi zuwa ga wani waige fashagala tilkal iltifata sai wannan waige ya zama ya shagaltar da shi wala ya dillo hadithul iltifatihi ila shi'abi lima arsala lamma arsala ilayhi al-faris ah, al-farisa ah, tali'atan yace kuma wannan baya nuna irin abinda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi waige sa'ad da ya aika da wani mai zuwa leken asiri sanda yake tsammanin akwai wasu sojoji da su kawo mashi farmaki din nan ba mun karanta shi a baya da yana zalika nazara wal iltifata minhu kana lil haja domin wancan kallon da yake yi da waige da yake yi dan bukata ne mun karanta a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya tura da wani soja ya je mishi leken asiri daga cikin sahabbai akan wasu runduna ta kafirai da yake tsammanin suna nufin kawo Madina farmaki manzo Allah ya tada sallah amma yana yana tawaige yana kallon daidai hanyar da yake tsammanin bullo wannan mutum to kaga irin wannan a can mun karanta cewa idan da bukata ne babu laifi lihtimamihi bi umuri jaysh saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki al'amarin sojojinsa da muhimmanci sojojin musulmai wa qad yadullu ala zalika madda yadihi fi salatil kusufi za iya amfani da wannan a kafa hujja ma'ana kaga wancan hujja a ciki shine waige da yake yana kallon wurin waige da yake yi yana kallon wurin babu shakka idan shi abu da yake amma bai zama hujja akan cewa yana bude idan shi jiman da'iman ba domin koda mutum yana sallah ne yana rufe ido idan ya ji wani ƙara ya waiga zai bude idan ya game mun gane to da ka da waigen da bude idan duka na bukata ne abinda wannan magana take cewa kenan yana kawo hujjojin ne da kuma abin da yake wato masu cewa a rufe idan suke mai da martani akan hujjojin sai ya ce wani hadisin kuma wanda zai baka hujja karara game da cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallarsa abu ɗaya yake shine hadisul kusufi hadisin sallar kusufi wanda manzon Allah ya miƙa hannunsa da ya walal unquda dan ya riko al-unqud kamar a ce nonon dabino ko nonon eh, ayiba mai sunan shi bunch me sunan shi da hausa eh eh ah nono ko dodo ana cewa dodo to dai abu haka tari guda na kayan marmari shine bunch ko shine al-unqut da larabci Allah dai gafarta mana hausa mu wai za rikice jama'a ba mu yi hausa ba yanzu sai dai kama maka da larabci da turanci sun bata gaba da hausa kasar nan mu hausa mu da irin ta yan makaranta ba al-muhim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana yin sallah kamar yadda ya bada labari gashi wa kazalika ru'yatuhu nara wa sahibatal harrati fiha da kuma ganin wuta da yayi da yaga kuma wannan mace da ta rike kyanwa tana azabtar da ita a cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi yana salla sallar kusufi ana cikin sallah sai aka ga yayi gaba ya kai hannu an jima kuma sai aka ga yayo baya bukhari ya kafa hujja da wannan aka ainihin wato hukuncin wanda ya salla a gaban gunki A zan shi bukhari sarkin kafa iya kafa hujja ne cewa ga annabi ya yayi salla yi gaba kuma ya yi baya da aka tambaye sai ce sanda na yi gaba Allah ne nuna mana aljanna da ni'imar da ke cikinta na kai hannu zan riko wani dodan apple ko wani dan itace na aljanna da na kawo shi duniyan nan to da babu wanda zai ƙara jin yunwa a cikin al'ummata amma Allah bai nufa haka ta faru ba yace sanda kuma ko ga nayi baya din nan wuta ce aka nuna min ita har na ji zafin ta shine nayo baya to sai Bukhari yake ishara akan yanzu kaga wannan sallah annabi yayi ta a gaban wuta wuta kuma an taba samun wanda suka rike ta matsayin abun bauta to kaman sallah ne a gaban gunki <laughs> Imam al-Bukhari kenan shi za sai da ibnu hazarin yazo zo ya warware zare da abawa sannan ake gane bukhari amma da akwai da suke jawo shi shi cewa ko da ya ga shiya da kwakwalwa sai riga ba mutane wahala <laughs> Allah shi kyauta Allah ya gafarta musu gaba daya na'am sai ya ce wa sahibal mijhan mihjani ko da al mihjani da kuma ainihin wato ya ga wannan mutumin wanda shi ma manzon Allah ya ganshi a wuta wanda ya sace wani makami abin kariya shield ya sace shi a cikin kayan zakka amin kayan ganima ko ba a raba ba shi ma annabi ya gan shi a wuta to kaga wanda ke sallah ido a rufe ba zai ga waɗannan abubuwan ba yace wannan ya fi dilala fiye da sauran wa hajzuhu bainal jariyataini da kuma inda muka ji labari a baya sorry wa hadis wa kadhalika hadisu mudafa'ati lil bahima allati aradat an tamurra bainai dai. mun karanta a baya hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga tunkuɗe yar akuya yar batala akuya wacce ke so ta wuce ta gaban shi kaga nan ma da idan shi a rufe da bai ga kokarin wucewar ta ba da bai ga attempt ɗinta na wucewa ba balantana ya hana ta haka kuma waradduhul gulama wal jariya da kuma inda ya tunkuɗe yaro namiji yaron ya juya ya tunkuɗe yarinya ta mace ita kuma bata juya ba ta wuce wa hajjuhu bainal jariyatayn da kuma raba fada da yi tsakanin wasu ƴan yara guda biyu ƴan mata da suke fada duk mun karanta a baya wa kadhalika ahadithu raddi salami bil isharati ala man sallama alayhi huwa fi salati hakanan hadisan da aka samu yana mai da sallama ga wanda ya mishi sallama da hannu sai ya mishi ishara da hannu ma'ana na amsa daidai ta inda mutumin yake fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yushiru ila man yarahu babu shakka manzo Allah yana ishara ne ga wanda ya gani wa kadhalika hadisu ta'arrudish ash-shaytan lahu fa akhadahu fa khanaqahu kuma hakanan hadisin da shedan yazo ya bujiro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya bata mishi sallah manzon Allah ya kama shi ya shaƙe shi a cikin riwayar muslim ce har sai da harshen shedan din ya zazzago miyan shi yana sauka a jikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shaƙe shi manzon Allah ce ba dan kanna karya alkadarin dan uwana annabi Sulaimana wanda yake annabi ne kuma sarkin aljanu da mutane ko ba dan shi batun da shi yana kama su ya daure su ya zane sun sun yi laifi shedanu da aljanu to manzo Allah baya so ya karya mishi wannan mu'jizar tashi da wannan alkadarin nashi ke shi sa na kyale shi da ba dan haka ba da sai na sa an kama shi an daure shi a masallacin Madina an sa yara suna mishi ihu suna mishi ojojo abin da ya hana manzo Allah ya kawai shine saboda yana ganin wato hakan kamar shiga alfarma annabi Sulaiman ne alaihi salam wa kazalika wa kana zalika ru'yata ainin malai yace kuma wannan gani ne na ido ba mafarki bane fa hadhihi al-ahadith wa ha yustafadu min majmui har ilmu bi annahu lam yakun yughmidu aynayhi fi salati waɗannan hadisai in ka hada su da ire su za a iya ciro hukunci cewa lallai an sani a ilimance ilimi na haƙiƙa cewa lallai annabi sallallahu alaihi baya rufe idan sa idan ya zo sallah wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi karahati sai malamai suka yi sabani game da hana rufe idan fakarihahu hul imamu ahmad wa ghayru al-imamu ahmad da waninsa suka ainihin ce babu kyau wa qalu suka ce huwa fi'lul yahudi rufe ido idan ana sallah aikin yahudawa ne a cikin ibadarsu wa abahu jama'atun lam yakrahu wasu kuma suka ce babu komai su ba sa kyama wa qalu suka ce qad yakunu aqraba ila tahsilil khushu' akwai yadda za a samu yanayi ya zama rufa idan sai ya fi kusa da ainihin natsuwa allazi huwa ruhu salati wa sirruha wa maqsuduha wanda shi kuma natsuwa shine zuciyar sallah shine sirrinta shine asalin manufar sallah to kaga wannan kokarin kawo irin wannan hujja eh, ruhin sallah da sirrinta da maqsudinta yaya manzon Allah yayi wannan shine ruhinta kawai yadda manzon Allah yayi shine sirrinta yadda yi shine maqsudinta babu shakka khushu'i maqsudi ne amma a bisa yadda manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallama domin yafi kowa jin tsoron Allah yafi kowa iya sallah yafi kowa yin ibada cikakkiya to in ya wadace shi yayi da idan shi a bude to kai ma ya kamata ya wadace ka kawai har ka wani tunanin cewa in ka rufe ido zaka samu natsuwa fiye da wadda saura suke samu to kenan kana cewa manzon Allah ma da bai rufe ido kana yin abin da kai a tunaninka Za ka iya samun natsuwa da tafi tashi kenan Shi shine lazumin magana mutum da ke faɗan wannan Wasu sawabu an yuqala ibnu al-qayyim abin da yake gaskiya shine a ce in kana taftihul aini la yukhillu bil kusho idan ya zama rufa ido ba zai lalata jin tsoron da natsuwar da ake so ka samu a sallah ba fa huwa afdalu to shi yafi falala wa in kana eh, yahulu bainahu wa bainal khushu'i idan ya zama kuma wato buɗe idan zai shiga tsakaninka da tsakanin natsuwa lima fi qiblatihi min az-zakhrafa saboda abin da ke kan alqiblarka na wani kwalliya kwalliya wata zuwiqi da kuma manne-manne ko wani design aw ghairihi ko wani abu makamancin haka mimma yushawwishu alaihi qalbahu abin da zai iya rikita maka zuciya fa hunalika la yukrahu taghmidu qat'an a irin wannan yanayin ibnu al-qayyim yace kwata-kwata ba a jin kyamar ka rintse idanka ma'ana kana cikin sallah sai wani abu ya bujuro wanda kake ganin zai kawo maka matsala game da natsuwar to ka rufe ido dan kaka ga wannan abun ibnu qayyim ya ce wannan babu laifi wannan fatawa ce jama'a wal qawl bi istibahatihi fi hadha al hali هذا ila usul إلى أصول a ce ma مستحبي ne a irin wannan yanayin ka rufe idanka to ya fi dacewa da usul na shari'a wa maqasidihi da manufar shari'a min alqawl bil karaha fiye da a ce haramun makruhi ne wallahu a'lam ma'ana kamar da ake sallar juma'a masallatai irin namu mutane a waje kuma yanzu an hana tara hanya ko to kana cikin sallah a gefen sahu a masallacin juma'a sai kaga wata shedaniya an goyo ta a mashin dan express zai wuce da ta rabin cinyar ta a waje to a lokacin kawai sai kai maza ka rufe ido abin da yake cewa kenan a lokacin mustahabbi ne ma inji ibn qayyim amma jama'a wannan fatawa ce idan ta yi maka ka ɗauka in ba ce ma baka ka ɗauka domin asali shine bude ido ina ba ta mun gane wannan jama'a ai kaga bai kawo wannan nasi akai ba to dama kuma duk malamin da ya fatawa babu nasi ko to tana nan a matsayinta na fatawa bata zama shari'a ba sai wanda ya ga ta yi mishi ta dace da hawan fi nafsika ko fikirun sabiqun fi nafsika sai ka ɗauka idan bata dace ba sai ka bar mishi afta nafsaka wa in aftaka al-muftun haka manzo Allah ya fada cikin hadisin tabarani ka ba kanka fatawa ko da masu fatawa sun baka fatawa ina ma'anar fatawa shine abinda babu nassi akai karara kaga da gaske ne a lokacin nan tabbas sanda wata shedaniya take wucewa tsarara ka kauda idan ka yafi dacewa da usulul shari'a saboda cewa da akai kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu Kar ka kallin maharim da abubuwa da suke na kyama ko wanda zai lalata maka imaninka ko nagartaka ko makamanci haka to musamman kuma in kana sallah kisa ne kwatance da irin wannan to kaga a wurin babu shakka za a so karka kalli wannan abu to ya karka kalla sai ka rufe ido in jiwa ibul qayyim rahimahullahu ina fata mun gano nan jama'a na'am eh na'am e ya halasta liman ya bayyana wani waje aya ɗaya biyu uku a inda ake sallah a sarrance kamar da makaranta a baya cewa wani lokaci manzo Allah yusmi'uhumul ayata aw al ayatayn yakan jiyar da su aya ɗaya ko biyu a sallah azhar ko la'asar ko a sallar da ma take ta cikin dare ne a cikin raka'o'in da ake asartawa kamar biyun ƙarshen isha ko ɗayan karshen magarba da ka wannan ba rafkan ruwa bane ko mantawa yayi babu komai saboda dama ana iya yin haka a wannan mahallin kamar maganar da muka yi ne game da mutumin da ya zama jilsatul istiraha amma shi a irin sallar shi da yake a gurin shi wannan rafkannuwa ne babu komai a kan shi duk da yake zaka ga suna yin sujuda ne an muka faɗi fatawan mala albani muhammad awal Allah ya gafarta mishi cewa kai da kake yin zaman jilsatul istiraha kake bin irin wannan limamin wanda yake shi kuma baya son yin irin na manzo Allah sallallahu alaihi lihawan fi nafsi idan ya irin wannan ya zauna ya miƙe da sauri ire-iren shi suka ce mishi subhanallah ya miƙe zumbur kai kuma sai ka gama zaman ka lafiya sannan ka miƙe idan aka sallame ba ruwanka da suri da suke dan kai sallaka bata lalace ba na'am eh ko mutum ne a sallah raka a farko ko ta biyu na magariba ko a isha ko da asuba sai ya manta sai sirranta karatu wajen bayyanawa ko ya wato wannan ya yi rafkanuwa wannan ya yi rafkanuwa bisa mazhabin da muka karanta yanzu kaga yi ragi ya yi kari zai yi sujuda salami haka yake a malikan ko yawa wato wannan daidai ne insha Allah bisa kiyasin da akai amma wajen asartawa in ya bayyana to wannan yana da asali cewa asali ba rafkanuwa bane ya halasta haka din to dan kai abin da ya halasta dan wani yana ganin laifi ne baya zama laifi dan kai abin da asali ya halasta amma wani yana ganin laifi ne baya zama laifi shine irin yadda aka samu matsala da mutanen da suke hana cin doki kai kana ganin cin doki ya halasta kuma da gaskiya ya halasta sai wani ya ga cewa laifi ne haramun ne shi kenan sai zama haramun sai zama ka ci abin da Allah ya haramta to haka bayyana karatu a wurin da ya halasta a bayyana wani bangare na karatu sai ka bayyana wani bangare na karatu to ba kai laifi ba ko da kai kana ganin wai laifi ne alama fi nafsul amri ba laifi bane yau wani bangare ba ana cikin karatu a asirce sai a ji kawai ka ja aya ɗaya ko biyu a cikin Fatiha ko sura kawai sai a jika ce inna ladaina ankalan wa jahima misali sai kuma ka cika da asirance kamar kana musu ishara ga irin sura da kake karantawa annabi yakan yi haka kuma salaf suna yin haka musamman inda ka zo kana karanta wani abu da kake ganin kana so su yi musharaka da kai a cikin tadabburin ayoyin aya ɗaya ko biyu ya halasta abin da ya kamata shine mutane a cigaba da karantar da su har su fahimci addini yadda yake da yanzu wannan kai shi a wani waje sai an ruwaito ha a jakan magori amma mu a masalatan mu an dade ana yin wannan ɗan yara ma ƙanana za ga suna sallah ma suna yi za ka faɗa maka su ce su su su malam principal din eh, primary me ake ce mishi ma principal din primary headmaster ko ake ce me <laughs> headmaster ya ce ayi kaza wallahi kana jin karatu a gun yaran nan malam sai ka gane wallahi mu mun dade muna muna aikin aikin abin nan wallahi aikin wasa yan yara ƙanana malam ka ji karatu daki daki a bakin su to ba su da matsala saboda tun suna ƙanana ana sirka ana sirfa musu karatu ne lafiyayye mu ko galibin mu sai da muka gama shan wannan fiqhun wannan fiqhun arin an dalil sannan Allah ya hada mu da malaman kwarai suka suka ba mu dalilan Allah ya gafarta musu na'am na'am

yadda shi ya wajaha cewa babu babu babu nassi wanda yake qat'iyyu dilala duka istinbatat ne sannan kuma sai ya amfani da ka'ida ta maqasid cewa shari'a ga abin da asali take so a samu wannan ya taimake shi kwarai wajen yin wannan wajihin wallahu ta'ala a'lam to sai ya ce faslun fi ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaquluhu ba'da sirafihi min as-salati وجلوسه بعدها وسرعة wa منها وما شرعه لأمته من الأذكار li بعدها min al-azkari wal qira'ati ba'da fasli zai mana bayani akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya kasance yana aikatawa bayan ya sallame sallah wa julusihi ba'daha da kuma siffar zama da yake yi a wurin da ya sallah bayan ya idar da sallah wa sur'atil intiqali minha da yadda yake gaggawa ya juyo ya kalli sa wa ma shara'ahu li ummatihi da bayani akan abin da ya shar'anta wa al'ummarsa min al-azkari na daga zikirori wal qira'ati da abin da ake karantawa ba'adaha bayan sallah ma'ana yanzu kaji yayi mana karatu makonni da dama akan tun daga kan ta da iqama kabbara ta da iqama karatun fatiha sura ruku'u sujuda zaman tahiya kaza kaza kaza har zuwa sallamewa da wasu abubuwa da ya ambata wanda suke da alaka da sallah da magana akan wutiri da wane ne to yanzu an idar da sallah ga baki daya me ake yi a bayan sallah da zaran an idar a bisa tafarki da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kana idza sallama istaghfara salasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan yayi sallama yakan faɗi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kafa uku wa qala kuma yace yakan ce Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ya Allah kai ne assalamu kuma assalamu daga gareka ne ya Allah ya Allah ka albarkantu ya Allah ma'abocin girma da ɗaukaka waɗannan duka maganganu ne a cikin hadisai ingantattu wanda al-Imam da sauran malamai suka fitar da su walam kuf mustaqbil al-qiblati illa miqdara ma ƙulu zalika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai ci gaba da zama yana mai kallon alƙibla sai gwargwadon abin da zai iya faɗan wannan zikir wanda alal aksar shine minti guda minti guda ma yayi yawa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram rabin minti ko sakon ashirin da zaran yayi wannan sai ya juyo bal yusri'ul intiqala ila al-ma'mumina sai ya juyo ya kalli mamu yana kallon su suna kallon shi anan malikiya sun yi abun nasu sadin zari'a sai suka ce a'a ya juya ya kalli dama kudu za ga galiban limamai haka suke yi ba za su kalli lima kamar yadda nake kallon kudin kuke kallo na maimakon haka to kawai sai a haka ko sai haka wai saboda idan kai haka ka kalli mutane to zaka iya samun girman kai E kana ganin duk waɗannan ni ne limamin su tawali'u ya ka juya sun kuyar da kanka saddu zari'a ne zama. wato malikiya suna da ƙa'ida ta saddu zari'a shine toshe kafar barna wadda tabbatacciya ce a cikin shari'a amma akwai inda shari'a ta halasta abu su kuma sai su ga wannan abun zai iya zama zari'a ga wani saɓo ko laifi da suke tsammani to wannan sabon ko laifin suke tsammani sai sa su ce to kada a wannan makruhi duba ka ga runguma hannu da ake a sallah me yasa malikiya suka ce ka a runguma saboda a shar'ance an hana jingino a sallah kada zama kana sallah ka jingina da wani abu kamar ka dan yi balance a jikin shi to sai suka ce mutumin da ya tsaya yayi haka da hannayen shi to kamar yanzu ya fi jin jingina ya dan jingina a jikin hannayen shi fiye da wanda ya saki hannu ya fi jin cewa kamar bai jingina a jikin komai ba bai da wata kariya zaka yi suka ce a saki saboda kar ai karka ji makana kana jingino haka suka ce kada wanda yake da wani aibi kamar makaho ko mai kafa daya ko wani mai yanayi daban ko dan zina ya limanci a cikin mutane sahihai ba wai dan limanci shi bai halarta ba saboda kai yabo yana muku sallah yana gaban ku yana tilawa ku kuma kuna cewa oh ka ji dan zina fa yanda yake karatu albasa ba ta halin ruwa ba sai ya sa muku wasi, to kaga wasuwasi babu kyau zaka sai ce to kada a yi tun farko <laughs> irin wannan nan da yawa a cikin qawaid na usulul fiqi na malikiya irin shine suka kawo anan cewa kar a kalli mutane to dai sunna ta tabbatar da liman kallon mutane yake kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnar shi yakan kalli sahu ya duba ya duba ya ga duk mutanen da ya sani sun saba zuwa wannan sahun sallan suna nan idan bai ga wani ba musamman da asuba yakan tambaya ina wani sai a ce to yayi tafiya ne ko bai kwana gari ba ko bai sallah anan ba ko makamancin haka in kuma da matsala a ji matsalar shi bai da lafiya ko wani abu da zai sa musulmai su ɗauki mataki akan ya za a yi ko me ya kamata a yi game da shi da haka liman ya zama yana kallon mutanen shi ya san ko suwaye yana gane ainihin mutanen shi yana cigiyarsu ala ayi halin kallon mamu ake kana kallon su suna kallon ka wa kana yantafilu an yaminihi wa an yasari sannan yana juyawa ta dama da kuma ta hagu nan ma malikiya suka ce dole juyawan ya zama zaka juye ne da kafadarka ta dama da kafadarka ta dama ko haka suka amin da kafadarka ta hagu suka ce su da kafadarka ta hagu kaga shine zai baka dama ka zama kana kallon kudu kenan haka ne ko da kafadarka ta hagu na'am haka ne kuwa na'am ta dama ne yes Eh. sai su tashi tsambul sai su ba wajen eh shi ma duka kawai wani salo ne na bid'a in ka san baka san kalimanci me yasa kai da za gabatar da kai kakkai ko kuma kakka shiga sai an gama ta da ikama in kana ganin baka so ka tsaya wani lokaci wanda bayan sallah ko kafin ita in dai kai kai sallah zaka tsaya kai duka waɗannan abubuwa ta dama ne ake juyawa jama'a zaka juya ne ta dama a malikiyance ma'ana kamar yadda nake dinnan yanzu haka muƙaddara nan shine gabas to za ka juya kenan haka ko ka ka juya ta dama kenan shine zai zama kana kallon kudanci kenan kana kallon dama da kai dama da alƙiblarka sai ce wa kana yantafilu an yaminihi wa an yasari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan juya dama yakan juyo ta dama yakan kuma juyo ta hagu wa qala ibn mas'ud ibn mas'ud yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kathiran yansarifu an yasari na ga manzon Allah so da dama yana juyawa ta hagunsa wa qala anas aktharu ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yansarifu an yamini ni kuma na ga manzon Allah so da dama yana juyawa ta damansa fi sayyaini duka waɗannan alhamdulillah yarikumullahu subhanahu wal awwalu fi sahihaini wancan hadisin na farko ruwayan abdullahi dan mas'ud yana cikin bukhari da muslim wasani na biyun kuma fi muslim yana cikin ainihin al'imamu muslim ya fitar da shi a cikin as da haka kowanne ya halasta a juya babu laifi wa qala abdullahi ibn amr ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yantakilu an yaminihi wa an yasarihi fi salati shi kuma abdullahi dan amr ya ga duka guda biyun ya ga wanda ibn mas'udin ya ruwaito ya ga wanda ainihin wato a abin nan abdullahi ya ga wanda anas ya ruwaito ko cewa ya ganshi yana juyawa ta dama ya ganshi yana juyawa ta hagu wannan da imamu ibnu maja ya fitar da shi kuma isnadin shi insha Allahu kyakkyawa ne sun makana yuqbilu alal ma'amumina sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fuskanci mamudinsa bi wajihi da fuskarsa wala yakhussu nahiyatan minha minhum duna nahiya baya keɓance wani ɓangare ban da wani bangare wa kana idza sallal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu ash-shams manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya sallar asuba yakan zauna a wurin da yayi sallah har rana ta fito wanda kuma dai haka ya tabbata a cikin sunna za a bashi ladan umara kai sallar asuba ka zauna a inda kai sallah ka ci gaba da zikiri da ambatan Allah da istighfari ko karatun alkur'ani ko duk wani abu da ya sawaka na ibadoji waɗanda ake yin su da baki kana zaune har rana ta yi shuruƙi ta fito sai ka tashi kai raka'a biyu wanda dai haka ya tabbata cikin hadisi cewa za a bashi ladan ainihin wato umara jama'a ku duba ku ga yadda muke sakaci da irin wannan za a yi sallah asuba kafin minti biyar babu kowa a masallacin gaskiya saboda Allah wannan ba daidai bane ya kamata mutane su gane asara muke yi ta lokutan kuma abin takaici kowa na gaggawa ne yaje-yaje America da BBC abin banza wanda labarin ma nasu galibin shi ƙarya ne da kuma tsohon labari wani ya faru fiye da kwana biyar kuma ko da baka je ka ji ba fa zaka ji labari a gari inda kai ma yin labari ne inda kai ma yin labari ne inda kai ma zaka ji ana wannan labaran babu wani abu da zaka ji a America wai ya zama breaking news a ce wai kai ka fara jin shi kai zaka fara bada labarin shi duk abin da ka ji za ka ji shi a gari a yin wannan zamanin ma da information yawa mutane yawa za ka ka kyale musu america su da bbc ɗinsu da deutsche bari da kowace ce karabu da su wannan lokaci ne mai tsada ka zauna ka yi abin da za ka mora ranar alkiyama ko da baka samu halin yi a masallaci ba ka koma gida ka zauna wannan lokaci ka more shi wajen istighfari da tasbihi da karatun alkur'ani kallan rabin awa ko awa ɗaya fa ya isa kafin a tashi a fara shirin duniya jama'a wasu mu kuma galibi musamman ma'aikatan boko za a ce to fa yau monday ne shiri ake yi so ake takwas maka a office ya salam ya salam alal nas wala jama'a ko amma akwai ban takeici akwai ban mamaki yadda mutane suka zama al'amarin duniya ya dame su kwarai Kaman ma ba sa tunanin akwai lahira yanzu ka duba ka ga yadda muka sabawa da yaranmu ba sa yin lattin makaranta duk yadda za a buga a raya in dai aka ce ana kulle gate din makarantar nan 7:30 to kowane yaro na cikin makarantar 7:30 haka za a tashe su bacci bai ishe su ba a yi ta uzuzura musu wani ma akan mashin zai ci ragowar breakfast din shi yana rike da biredin shi ana tafiya saboda fitina amma ranar juma'a ba ma kai su masallaci da wannan wurin mu ce bari mu fita da su a sa'atul ula mu kai su masacin juma'a wanda ita akwai falalata a lahira tabbatacciya wannan ku baka da tabbacin dan kana kashi da sassafen nan shikenan dole zai ci moriyar boko baka da wannan tabbas ba kai shi da sassafe ne zai sa ya zama ya da moriya a boko ba a koya mishi tarbiyyar da in yayi bokon zai zama na alkhairi ne to ko da rayuwar mu ta hukunta yanzu dole ne a fitar da yara da wurwuri saboda makarantun ba su da imani za su ce ba ku sabon tati in ba a kawo yaro ba za su rufe gate ba a so kuma yaro ya misin wannan makaranta to amma dai a saba mishi da kuma harka addini shi sa Allah ya ji kan mala albani Allah ya gafarta mishi daga cikin tsarin da yayi a makarantun darar hadisi salafiya shine babu babu yadda za a yaro ya latti dan har karfe 9 malam ya tsara da karatu sai karfe 9 ma za a dinga yi ma'ana kowa ya gama karyawa a natse ya fito duk dai hayaniyar ka kamar kamitar ka gama abinda kake ko mun sanyi amma ka ce takwas ɗin nan in lokaci ya juya wani lokaci ba a gama sallar asuba sai shida da rabi kafin ka ce kanzil shikenan bakwai ta wuce bakwai na wucewa kuma gosulo ya tara gari <laughs> haka za ka ga an ci ko motoci da yara mala da kasa ranar idi ana ta hon ana ta juna hon ɗi ɗi ɗi ɗi kowa yana zuwa bashi hanya <laughs> sannan kuma makarantun tunda yanzu makarantun ba a neighborhood din suke ba wani kuma social change da makarantu duka a neighborhood din ne ma'ana kowane yaro yana makarantar take kusa da gidansu ne da baya bukatar sai an kai shi bai bukatar sai ya tsallaka titi bai bukatar sai an yi tafiyar kilomita uku hudu biyar bai bukatar sai baban shi yana da mota yanzu ko dukkanin makarantun da yaran mu suke galibi makarantun suna wasu wurare ne waɗanda suke outreach na na garuruwa ko kuma a wani settlement other than our neighborhood mun fi gamsuwa da makarantun da suke wani wuri daban na kusa da mu mai da duk wata e aliyar da suke kusa da mu mata lakabi da cewa ta yani gantani ta ka ba mu da ita an riga an mun jana'izar ta wannan ta haka haka za a wuce da su a kai su makarantu ga sunan masu suna iri-iri coinage ga shi nan iri-iri na sunaye wanda asma muguriya sunaye ne wanda suke kawai masu masu ainihin wato suke da karfin marketability kawai kaza kaza international kaza kaza kaza academy kaza ban so na kira sunan kotun makaranta ne <laughs> almuhim jama'a ya kamata mu ba mu da muhimmancin koya ma yaran mu yin abubuwan da addini ya koyar da su in as much as zamu nace sai sun je makarantar boko fine amma dai akalla juma'an nan mu koya musu fita juma'a da wuri kuma mu ce musu wannan fita da wurin akwai falala wanda duk ya fita da wuri manzon Allah ya ce Allah zai rubuta mashi ladan mutumin da ya sadaka da raƙumi wanda ya je a lokaci na biyu kaza wanda ya je za su rike dan kai ya zama mu muke sa ma yaran mu orientation su gane kawai boko ne kadai ke da muhimmanci malam ya sha yin wannan dandara shine boko an tashi da sassafe an tafi an kai su a mota an musu polish din takalmi an musu ayon din kayan su an sa musu abinci a cikin lunch basket islamiyya fa sai an gama gajiya abokan nan karfe daya an dawo an ci abinci an yi wasa bayan la'asar sai a ce ku tashi ku tafi islamiyya yanzu da ya on da ya on ku tashi ku tafi kaga boko kuma an kai su sannan ba za a sake yin wanka ba ba za a sake ba abincin da za a tafi da shi babu facebook da za a tafi da su sannan ba za a kai su a mota ba kuma idan sun je za su ga malamin wani miskini gwamnati ma ba ruwanta da makaranta da ka za su ga makarantar na ashe gwamnati ma bata damu da ita ba wancan akwai headmaster akwai malamai akwai inspector akwai ofisoshi ana kawo takardu ana zuwa accreditation ana wane ne wannan kuma kawai wasu usadai ne kawai masu neman na tuwo a anguwa ko masu neman aljanna za su samu wani zaure da garejin mota da wani rabin masallaci sai su katange kawai sai su ce kenan islamiyya su sa mata suna su ne komai sai abin abinda Allah ya buwace musu na ilimi za su karanta ko abinda Allah ya musu ainihin ilhama na basira shi za su gudanar da haka daga wannan islamiyya zuwa waccan kowanne tsarin ta daban manhajin ta daban hukumar ta daban yadda ake koyar ta daban sai ga a cika yara a aji babu babu tsari wannan jama'a gaskiya laifin gwamnati ne sarahatan ya kamata zama gwamnati tana regulating islamiyyu yadda take regulating boko yawan mu musulmai a arewacin Najeriya ya wuce a ce wai ba ruwan gwamnati da addinin mu wannan kuskure ya za a ce gwamnati tana da ruwa da tattalinmu tana da ruwa da ainihin arzikin da muke samu sai mun biya haraji tana da ruwa da yadda muke gine-ginen mu sai mun samu approval tana da ruwa da yadda muke gudanar da tsarin makarantun mu private sai ta ba mu license zamu gudanar da su business sai an baka license company sai an baka license amma addini sai a ce ka je ka yadda ka ga dama ba ruwan kowa da kai ya kamata gwamnati ya zama ta da tsarin makarantun addini ga yadda za a gudanar da su kuma a nemi masana masana ilimi na addinin musulunci na gaskiya farfesoshi wanda suka kware a education waɗanda suke da ainihin affiliation da addinin musulunci zona su tsara syllabus su tsara yadda ake ya kamata a gudanar kuma ya zama a ministry of education akwai director na musamman ko desk officer na musamman na makarantun islamiyya da hada alkur'ani da makamantansu wanda za a dinga regulating a dinga ba su malamai ga malamai na ana kasuwa su makarantun boko ba su abin da su koyar ba saboda malamai arabiya ne yan uwanmu in sun je makarantun boko ba sa jin ingilishi ba su iya gayu ba ba sa zanzaro ai tare na su sai a turar su islamiyin nan nan ana da bukatar su kuma da gwamnati ta gane karantar da addinin musulunci zai taimaka kwarai wajen gyara tarbiyyar mutane fiye da karantar da civic education da duk wani abu da ake tanda a karanta saboda wannan spiritual ne Allah ne ya ainihin aiko da wannan ilimin ta hanyar alkur'ani a karantar da shi a gyaru a gyaru a nan duniya a tsira a lahira amma wannan fa kawai gyaruwan duniya ne babu tunanin lahira a ciki almuhim jama'a shine yanayin yadda ake muke sa ma yaranmu unconsciously muna sa musu tunanin muhimmantar da abin da ba shi fi muhimmanci ba ba mu ce wai ka'aba boko muhimmanci ba boko dole ne mu a mu wajibi ne amma kuma wannan bai nufin shikenan za a yi shi ne at the expense of karatun addinin musulunci Shi shine yake samun irin yan boko waɗanda ba su da tunani irin na addini just last week ake da labarin wani wani malami a nan ABU wai hadisi aka karanta mai cewa manzo Allah ya ce sallah da za ka yi a Ka'aba ta fi sallah da za ka yi a wajen Ka'aba su dubu sai ce wannan ƙarya aka wa annabi me hujjar shi babu adalci ya za a ce sallar da za a yi a nan zariya ba ta kai falalar ta maka ba ai wannan ba adalci kuma Allah baya rashin adalci kaga wannan tsaba jahilci ne dan ni tambayar na ce a mishi kai waye baka authority kai magana akan addini idan ka da authority magana a biochem ko physics ko mathematics ko rabu da ka karanta ya aka ka samu na authority sai da kai karatu har kai PhD har ka zama abin da ka zama sannan kake da bakin magana akai to a musulunci ba ka wannan bakin ba wanda ya baka wannan bakin baka da ahaliya yin magana a musulunci kai turin jahili ne aka addini domin wannan magana ya tabbata annabi ya faɗe ta ko babu zalunci a cikinta sai masu ba da labarin suka mai kwatance suka ce to amma ka yadda cewa mu mutane da annabawa ba darajar mu ɗaya ba baka ganin to shi ma akwai zalunci kenan tunda me yasa Allah ya zabo su mutane ba su daraja bai ba wasu ba sai ce eh to ai wannan saboda aikin da suke wa Allah ne mana yanzu wannan ya dace da hawan fi nafsi cewa shi yanzu mukamin da aka ba shi na HOD ko din ko menene ba a ba wani lakcara wanda yake da digiri ɗaya ko digiri biyu ba tukunna saboda matsayin shi ya kai ne albashin shi me yasa ya kuna wancan duk ba karantawa suke ba dan me yasa ba a musu albashi flat ba me yasa shi ma zalunci ne ko kuwa zai ce ah, saboda aikin da yake yi yafi to haka nan ma saboda wancan wurin a wurin Allah ya kuna ba ka kawo mishi aya tunda bai san aya ba sai kawo mutum aya sai ce to ai wannan ta yi ta saba wa wani theory na physics to kaga wannan zindiki ne jama'a me yasa saboda bai san addini ba me kuskuren da aka yi tun asali an koya musu boko ba tare da an koya musu tarbiyya addini ba suna nan zankame a cikin university mu kullum muna ganin su ta'arifu wa tunkir za ga abin da zai burge ka ana nan kuma a cikin wannan majalisin sai kuma wani abu ya baka haushi saboda yanzu zai magana kamar mustaqimi an jima kuma sai ka ji shi kawai kamar dajjal almuhim jama'a babu shakka ƴaƴanmu suna da buƙatar tarbiyya ta addinin musulunci fiye da tarbiyyar boko jama'a suna da buƙatar boko amma musulunci yafi komai muhimmanci kuma da za a ce ga wani wanda ɗaya kawai ake da buƙatar ya samu ko to musulunci ya kamata ya iya domin yayin musulunci har boko akwai a cikin musulunci tatacce ma da za a ce ga wani yaro ba zai iya baka da yadda zaka ka hada mishi guda biyu saboda inda yake ko tsada karatun ko wani abu ko to yayi na addinin Allah yafi muhimmanci wannan shine aqidar mu jama'a domin idan yayi na addinin Allah zai tsira duniya da lahira idan ko bai na addinin Allah ba babu garantin zai tsira wala a duniya wala a lahira to mu kuma musulmi ya kamata kullum mu gane wannan duniya ba ita ce asalin maqsadin mu ba wannan duniya wani wuri ne na jarabawa maqsadin mu shine tsira a lahira to wannan mabda'in shine mafi yawan mutane ba sa tuno shi sanda suke yanke hukunce hukuncen su ko sanda suke aiwatar da abubuwan su mun fi tunanin kawai ma hiya hayatun dunya ko na mutu wa na haya? rayuwar duniyar nan komai anan za a yi shi a gama ba mutum bai so ya asara komai a duniyar nan lahira fa kuma kuna illa daha in ya mutu a aka da za a yi da shi Allah ya tsare mu malaka magana magana na'am abun waye waye za a ga wani mutum ya fita da kwasbak a wani university amma sun yi sun a daidai ne ya fita da tuwa da an fi kwansidarar sun ke tuwa a kan kwasbak saboda daraja ne biyu to ga to wannan kuma wani policy ne malam na jami'ar wannan ba ina magana akan abu ne kawai alawajin khusus ba ina misali da abu ne saboda ita na sani fiye da kowane wurare wannan shi kanshi alfahari ne cewa an abu graduate is a work of, uh, is a work of you all ne ko yane ne ma is ne is ahead of you naturally wannan alfahari ne kawai na banza zai iya zama empty eh, <laughs> na ga na wasu ina zai ATB da su kuma suka saka an ABU graduate is ahead of you technically <laughs> suka canza kawai wannan daga naturally zuwa technically kasan su komai BSc tech ne komai to duka irin wannan zaka ganshi wataƙila 'yan sakwata ma suna da shi wannan alfahari ne kawai saboda an riga araba mutane zuwa ƙungiya ƙungiya kullu hizbin bima ladayhim farihuna almuhim karatu ba wai ina ka je ba me kai shine karatu me a cikin kwakwalwarka me ka iya skills din ka iya su shine muhimmi ba wai ka je ABU ko Cambridge ko kaza ko kaza ko jami'a islamiyya ba ita ce asalin muhimmi ba a'a me abin da ka iya shine muhimmi da haka abu ko ba abu ba shine muhimmi ba kuma kamar yanzu abu ma tana libin ne akan past glory wanda da yake cikin ta ya sani akwai jami'o'i da suke kasa da abu watakila suna da production output su yanzu yafi na abu amma abu ta riga tana da wannan almajidul sabiq tana da wani falala da ya riga ya gabata sai tana cin moriyar wannan falala tana ta yi musu tana mutane gizago ne katon banza ne babu nama a cikin shi to irin wannan ne a biyu take yanzu jama'a muna faɗan wannan sarahatan Dan haka shine hakika domin yawan da take da shi da kuma matsalolin da take fama da su inda ka san wata ƴar ƙaramar Najeriya ce ka gani Najeriya yanzu ana ce mata uwa Afirka ko amma kusan tafi kowa matsala Afirka Allah ya gyara mana Najeriya to haka a biyu take ana ganin ta babbar jami'a a yammacin Sahara a kudancin Sahara amin to amma kuma ta fi mafi yawan jami'o'in da suke kewaye da ita matsaloli wanda duk yake rayuwa a abu a matsayin shi na staff ko student ko wani abu ya san abin da nake nufi in kuma yana comparing da wasu da suka yi karatu a wasu jami'o'i da wanda suka yi graduate a wasu jami'o'i da makamancin haka abin babu shakka ba irin da bane wannan kuma malam MT alfahari ne ba yi da wani ta'asiri eh na'am ok kana faɗan wato wani wajihi na raddi ko cewa dan me yasa za a zo ɗaukan aiki sai a ce mai tuwa na abu ɗaya yake da mai first class a wani waje kaga na ma ba adalci a bisa fatawar ta rashin adalci ai irin wannan ka'ida in ka ɗauke ta ka saka akan waƙiyar rayuwa ka samu ka same irin mutumin da wannan magana a cikin ta bayyan za ka kama shi a wurare ta yawa saboda ba ka'ida ce wata ke sananniya ma'arufiya ba domin ka'ida shine har su kansa annabawan Allah ya ce wasu sun fi wasu a wannan karatun na farkon farko farko in za ku iya tuna wanda muka fara karatun da su ibul qayyim ya kwararo mana bayani akan falalan garuruwa falalan mutane falalan kabilu falalan shakhsiyat sannan ya tike akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yafi kowa falala garin su yafi kowane gari falala kabila su ta fita kowace kabila falala iyaye waɗannan bayanan da hujjoji da ayoyi to abinda muke ci a takaice wanda bai san aya ba bai san hujja ba wannan mas'ala ba tashi bace yayi shiru kawai ya je abinda Allah ya mishi fatahi akai na ilimin irin wanda ya sani ya je ya magana akai wannan kuma ya kyala malamai waɗanda Allah ya musu nasu baiwa anan su kuma su magana Allah ya samu dace na'am na'am hey. na'am oke a kano kenan eh to kaga gwamnatin kano sun taimaka sun kyauta islamiyu da dama a kasar kano suna da watan affiliation da gwamnati gwamnati tana ba su ma'aikata da kayan aiki da sauransu kuma wannan zai karfafa musu gwiwa zai zama abin da suke yana da tasiri an san da su to muna fata mu ma a jihar tamu ta Kaduna da sauran jihohi su kwaikwayi abin da gwamnatin jihar Kano ta yi sannan shawara dai a cikin wannan shawara shine in za a sa aikin a sa wanda suka sani ka dauko wasu yanci ma zaunan addini a ce su ne wakilan abu don wannan kuma galibi shi ke sa mutane suke zama tactical mutane suna da jin tsoro akan duk sanda gwamnati za ta saka baki a harkar addini domin ita zaɓi rubabban addini da ce shi take so a yi ba ta zaɓi mai kyau ba yadda an kawo mata tanda na kwangila za ta zaɓi mai kyau to amma addini kawai ta riga ta identify wani take so shi za ta ɗauka kuma hala ba mai kyan ba ne Allah ya tsare mu za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah